and sign up. da yake subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin gurgugu zango na biyu wato middle step. Kashi na talatin da bakwai. Ki yi hakuri. Ban ji daɗin kalaman da Saratu ta furta miki ba. Ba yadda zan yi ne, shi yasa ban dakatar da ita ba. Nasarar ki ya ɓace. But ki daure cikin shekar kuka ta ce ba zan iya jurewa ba na gaji na gaji na gaji da irin wulakancin da suke yi mini sun tsane ni ba sa ƙaunar ganina ita da zayyan shi ma ya ci mutunci na zaid ne kaɗai ke ƙaunata dafa kansa ya da hannu ɗaya kafin ya ce please ki ɗago mu yi magana ai ba na son kallon ka raina kara ɓaci yake yi limshe idanuwansa ya haɗi da ware su a saman bayanta ban ji zafin kalamanki ba saboda laifina ne ni ne sular komai sai da yi wannan farcin ta dago da kanta tana fuskantar sirin ta kira da su haɗa ido ba zato ba tsammani ta ji ya kwanto da kanshi sai saitin fuskarta kamshin su ya addaba hancinsu ki faɗa min me kike so ne miki wanda zai kwantar miki da hankalinki harara ta watsa mishi muryar ta da shagwaba ta furta please ka tashi ka tafi office ka zauna kana bata lokaci a kaina saboda kin cancanta ne lokaci na naki ne har aikin sai in fasa zuwa idan kina so yayi maganar yana kashe mata ido bata sanya aka yi ta tsinci kanta da sakar masa marmashi ba ina so na faranta miki dan haka ki shirya dama kin faɗa min kina son haihuwa zare mishi ido ta yi a cikin gidan nan salon a ganni da ciki a tuhume ni da zolaya ya ce sai ki ce na obin na ne kin kashi kenan kin kashe bakin magana fashewa suka yi da dariya cike da nishadi idan hakan ta faru ko kowa zai kyale ni idan hakan ta faru ko kowa zai kyale ni hajiya saratu sai ta kashe ni jan kuma tun ta yi da hannuwansa aiko da na kashe ta nema limshe ido ta yi pravin ka tashi ka tafi ofis aiki na jiranka ba ya faɗa miki ina yin aiki ne ni fa salari kawai nake kwasa ba na yin aikin komai ko na je ofis ɗin PA ɗina ne ke taimaka min ya ƙara maganar tare da ɗaura tafin hannuwansa ɗaya saman chest ɗinta a hankali ya ci gaba da yin squeezing su numfashinta ne ya so soma canzawa ta soma cizon laɓanta faɗa min ina kika je cikin yanayi na jin shauki ta amsa masa da cewa guide na je kai ma obin na da sa kayan marmari ganin ya ɗaura fuskar sai sa ta ce lafiya mutumin bai kwanta min a rai ba ba na son kina zuwa wurin obin nan idan abokanansa suka zo Dattawannan wannan shegen san mata gare su musamman ma irinki babu namijin da zai ganki ya kawar da idanuwan shi bi labanta ta yi yayin da suke kallon juna kana kishi na ne me yasa shi obin nan baka kishi da shi sai abokanansa ƙasa ka rasa maganar ta yi jin ya manna ta da ƙirjinsa. saboda shi na yarda da shi ba zai taɓa nuna kwaɗayi a kanki ba dattijan yana da kamun kai kuma bai da burin kara aure tunda matansa suka rasu shi ko aminin sa jan kunne tsab zai iya cewa yana son ki idan hakan ya faru me za ka yi mishi ta yi maganar tana shafa wuyansa da yatsun hannunta kashe mata ido ya yi ɗaya kafin ya bata amsa da cewa gemun shi zan tsinke dariya suka sake da sauri ya haɗe bakin shi da nata hannayen shi biyu tallaɓe da kanta kamar za su cinye harsunan junansu san antoni a can ko army headquarter babban headquarter ce mallakin sojojin san antoni haɗaɗɗen gini mai girma da faɗi launin fentin headquarter ɗin army green ne tun daga bakin interior way na shiga headquarter ɗin za ka fara cin karo da kattin sojoji ciki da wajen tamakil ga gwarazan sojoji sadaukan gaske masu kerar zakuna kowannensu ya kimtsa cikin shiga ta kakinsu kafafuwansu sanye da army boot sun riƙe jibga-jibgan bindigo a hannunsu haka za ka ga kogunansu a soke da piston babu wasa akan fuskarsu cikin tako na majiya karfi suke kewaye ko'ina na get ɗin shiga headquarter ɗin don ƙarerriyar mota ce haɗaɗɗiyar gaske mai numfashi 'yar ubansu kirar mercedes benza S-Class launin black ta shararo da matsanancin gudu kai tsaye ta nufi bakin HQ din. Tun kafin ta ƙara so sojoji suka ƙura ido suna jiran ganin wani isasshen ne wannan ɗan kasada mai shirin zuwa lahira yake yi musu tukin ganganci a saman titinsu. Sai da mai motar ya kusa zuwa gabansu ya rage gudun motar tamkar na cikin motar bai san da sojojin da ke tsaron headquarter ɗin ba ya soma kokarin kutsawa zai keta riget ɗin aiko kamar watan zakuna suka tunkari motar wasu fusatattu daga cikin sutuni sun saita motar da bindigar hannunsu daga kausar murya suke faɗin ku tsayar da motar nan ko kuma mu harbe ku gaba ɗaya sun kewaye motar da karfi wani baturen soja ya daki gaban motar da tafin hannunsa tamkar zai balle ta a harzike furta ka sauke glass ɗin motar idan ba haka ba za ka fuskanci horo mai tsanani daga gare mu duk wannan suratan da suke yi na cikin motar ya ki fitowa babu alamar zai buɗe murfinta hakan ba karamin hayaka su yayi ba lokaci ya kore ina so ka fito daga motar nan yanzu idan ba haka ba ba zan yi shakka ba don zan harbi motar nan wannan ba wasa nake ba da gaske nake na ba da nan da dakika biyar baturen sojan da ya dafa motar da tafin hannunsa ne ya furta hakan sai da suka gama harzuka zuciyoyinsu a makogoro a lokacin da ba su yi tsammani ba mamallakin motar ya tura marfin ya bude rai ɓace suka kura ido suna jiran ganin wani isasshen ne wannan ubanji da kan Allah sarki wannan kenan ummin Amerika a hankali ta zaro kafarta ɗaya daga cikin motar wow takalmi mai tsini ne a kafanta launin army green sanye a kafarta sun yi bala'in yi mata kyau launin fatar kafar ta kadai abin kallo ce kai ka ce hasken rana bai taba shafar ta ba tsabar kyan fatar da silkinta tun kafin ta karasa fitowa sojojin suka sassauta fushin fuskokinsu jikin kowannen ya yi la'asar kamshin shi'umin turaren jikinta ya hancin hancinsu har cikin makoshinsu turaren ya ratsa tabarakallahu a Hassanulkalikin, ka baki ɗaya ta tafi da imaninsu ba su san sa'ad da bindigun hannuwansu suka faɗi ƙasa ba ta yi matukar tafiya da hankalinsu wani irin mayataccen kallo suke bin tsorar jikinta da shi kamar za su kai mata hari black america ce a zubin halitta tana da tsayi da jiki launin fatarta chocolate color ne bodycon ne a jikinta long silver gown daidai gwiwar rigarta ta tsaya mata launin army green daga ganinta kaga yar duniya hayakin taba Baƙar ashana na gari irin rikakkun karuwan nan ne waɗanda suka amsa sunansu a harkar bariki wannan da kuke gani ba kowa ba ce face ummin america hamshakiyar mace ce mai zaman kanta idanuwanta a tsaye-tsaye suke ba ta da mutunci kuma ba ta da kunya ko miskala zarata tun daga kan shigarta za ka shaida Ka baki ɗaya rigar ta bayyana tsaraicinta box ɗinta sun cika faffaɗan ƙirjinta tamkar za su fasa rigar su fito waje don a takure suke an matse su platform ɗinta tamkar ba a saka abinci a cikinsa tsabar ɗamewarsa ga uban ƙugu da ke gare tamkar ɗaura mata shi aka yi saboda faɗinsa ko kifi aka ɗaura a tudun mazaunanta tsab zai zauna ba tare da ya faɗo ba amin ko kofi aka ɗaura a tudun mazaunanta tsab zai zauna ba tare da ya faɗo ba wani irin daddaɗan kamshi ne ke fita saƙo da lungu na jikinta round face gareta ta ta sha uban makeup tamkar an zana ta don kyau ga eyelashes da aka yi mata fixing masu tsayi dogon hancinta na manne da nose ring mai kyan gaske haka yatsun hannunta na dama na sanye da gold ɗin ring sumar kanta ta sha gyara sai dai daga gani sawa ta yi ba wai asalin sumar kanta ba ne amma zai yi wuya mutum ya iya ganewa hankalin maza fa ya tashi haikam gabaki ɗaya sun rasa nutsuwarsu sai faman haɗiyar yawo suke yi kamar za su lashe ta muryar ta tamkar ana busa sarewa ta furta zan iya shiga ciki har suna haɗa baki wurin bata amsa da cewa you are welcome shi umum murmushi ta sakar musu har dimple din gefen fuskarta ya loba juyawar da za ta yi mazaunanta suka girgiza ga baki ɗaya sojoji suka zabura tamkar za su tallaɓe mata shi komawa cikin motar ta yi kafin rufe motar wani daga cikin sojojin ya yi saurin datse mata murfin a tsanake ta ci gaba da yin driving ta nufi cikin headquarter din ta tafi ta bar su da jarabar kallon surar jikinta da suka yi ba za su iya jurewa ba aiko da sauri suka nufi cikin headquarter din don su samu damar kare mata kallo ko sa rage raɗaɗin da zuciyar su ke yi musu bayan ta yi parking ɗin motar ta fito hannun ta rike da iphone dinta. hankulan sojojin da ke zariya a headquarter ɗin gabaki ɗaya ya dawo kanta kamar sun samu talabijin matar ce akwai iya jan hankalin maza da surar jikinta duk idan ta yi tako ɗaya jikinta sai ya girgiza hakan ba ƙaramin yakan maza yake yi ba all eyes on he gaba ɗaya idan jama'a a kanta sojojin tamkar za su kai mata hari sai dai ba damar yin hakan wani irin ƙwarjini gare ta a fuska ba ta da wasa zazzafa ce mai zaman kanta ta wutsiyar ido take kallon masu ɗago mata hannu da masu yi mata alamar suna son yin magana da ita ko kallo ba su ishe ta ba jifa jifa takan ɗan wurga idanuwanta kansu da gangan take kashe musu ido ɗaya ko ta ciji lower lips ɗinta da harshe ɗabi'ar ta ce yin hakan duk don ta ƙara hayaƙa su kai tsaye ta nufa hanyar da za ta sada ta da ofis ɗin komanda domin amsa kiran da yi mata ta san ko ina na headquarter ɗin don ba bakuwarta ba ce ba yau bane rana ta farko da ta fara shigarta tun kafin karasowar ta tuni an yi mata iso wurinsa jiranta kawai yake yi yana daga zaune saman ciya a cikin katafaren ofis ɗinsa komai na cikin sa ami green ne hatta dex ɗin gabansa da ke ɗauke da kwamfuta ɗinsa da wayar hannunsa tare da plug and map daga jikin bangon ofis ɗin akwai bookshelf da jerin hotunansa da award ɗinsa ba shi kaɗai bane a ofis ɗin adam mejo shigowar ta ofis ɗin tuni sanyin iskar ac ɗin cikinsa ta gauraye da kamshin shi'umin ta, har sai da suka shaƙe shi sosai a hancinsu da kwarkwasa ta ƙarasa gaban dex ɗinsa kamar yadda ta saba yi masa duk idan ta zo ofis ɗinsa haka yau ma ta yi masa ta buga kafa tare da sara masa hakan ba karamin kayatar da shi yayi ba har sai da suka saki murmushi tun kafin ya bata izinin zama ta zauna a saman ciya ɗin da ke fesin ɗinsa ta ɗaura kafa ɗaya bisa ɗaya murmushi ta sakar masa haɗi da ɗaga masa gira ɗaya ta kashe masa ido A wayance ta soma yin magana cikin harshen Turanci. Fatan na same ku lafiya. Limshe ido komanda yayi tare da kai hannu ya gyara zaman wuyar rigar bakin kakinsa. Lafiya lau ummi. Ina fatan kiran da muka yi miki bai takura ki ba. Daga masa gira ta yi alamar E ba tare da ta furta ba. A majince suka gaisa da junansu bayan kowannen su ya nutsu. Mejo ya mike, ya bi ta kofa ya fice waje. Jim kaɗan ya dawo hannun shirke da mok na kofi guda biyu. ya ɗaura su a saman disk ɗin ya ɗago da ido ya kalli ummi zaki iya sha ta furta oke kafin ta kai hannu ta ɗauki mok ta soma gurɓan kwafi ɗin da alama ya yi mata daɗi kusan sau uku ta sha kafin ta ajiye mok ta dawo da dubanta ga komanda ta zuba mishi ido dalilin da yasa na kira ki ummi magana ce mai muhimmanci muke sanyi da ke ina fata zaki ki ba mu haɗin kai kamar yadda kika saba taimakon mu cikin harshen turanci komanda ya mata maganar a tsanake hankalin mejo na akan kirjinta har wani ƙara lekensu yake yi kamar zai zira hannunsa cikin rigarta kallon da kwamanda ya watsa masa ne ya sa shi saurin kawar da idonsa ya kame mutuncin kansa babu takura ko ɗaya koyaushe ina maraba da ku za ka iya faɗa min komai kake so kai tsaye ta ƙara maganar tana shafa saman bobs ɗinta da yatsun hannunta yawo komanda ya haɗe kotu makogoransa ya bada sauti shi kansa daurewa yake yi surar ummin Amerika na neman kwance masa masarrafinsa ina so ki nutsi ki fahimce ni kafin ki bani amsa amsa mishi ta yi da to bayani ya so mai mata dalla dalla tun daga farkon hatsarin tun daga farkon tsintar su Angel da suka yi a daji har izuwa kawo su asibiti da kuma abin da suke bukata daga gareta tun da kwamanda ya fara labarta mata ta nutsu tana sauraron sa muna so ki ba mu haɗin kai wurin kula da yaran ki rike su tamkar 'ya'yanki mun san zaki iya shi yasa muka zaɓe ki tunda ba yau kika fara yi mana aiki ba mun yarda da ke ummi burinmu ki tare su ta yanda yaran za su yarda da ke har za su iya faɗa miki ainihin abin da ya faru a rayuwarsu ya ƙarasa maganar idan shi akan fuskarta limshe ido ta ɗanyi kafin ta ware su akan fuskar shi ta yaya za ku yi tunanin damka amanar yara har goma sha ɗaya a hannuna bayan kun san wacece ce ni ban taɓa haifuwa ba kuma ni ba na son rainon 'ya'ya ban taɓa sha'awar haifuwarsu ba balle har in iya kula da yaran wasu ina mai baka hakurin cewa ni ba zan iya wannan aikin ba zai fi ku samu macen da ta san zafin haihuwa mai kamun kai ku ba ta su. tana magana jikinta na jijjiga mejo duk ya biya su ce, ya rasa nutsuwarsa ba don kwamanda na a kusa ba da ba abin da zai hana ya damƙe ta ko da zai sha mari ne ummi ki sassauta kalamanki kina iman magana da tsiwa ko kin manta a ina kike ne ki duba da kyau ki gani ki duba da kyau ki gani nan ba club bane ba kuma gidan karuwai bane sannan ba gabar teku bane headquarter din sojoji ce yayi maganar tare da zaro bindiga daga cikin drawer checks na desk din gabansa ya ɗaura ta a saman dix ɗin tun tsirewa ta yi da dariyar rainin wayo kai ma ka sani ummin america ba ta tsoron bindiga ni da nake yin mu'amala da masu riƙe ta yanzu haka da nake yi maka magana shigowa ta headquarter ɗin nan baki ɗaya na ta da masu jarabar su suna can waje wandunan su sun yi musu nauyi cike da shakiyanci ta yi maganar ta riga ta gama raina su ba ta jin tsoron su ko kaɗan Cikin kwantar da murya komanda ya ce is okay, ki bari min wasa. Mu magana ta hankali. Ki taimaka ki karɓi bukatar mu. Ko ma me kike so za mu yi miki, sannan ɗawainiyar yaran da komai nasu. Mu ne za mu ba da tallafin da za a ci gaba da kula da rayuwarsu. Tun daga cinsu, shansu, suturarsu, da karatunsu, ya taimakon da muke so ki mana. Ki ja su a jiki, ki zama tamkar mahaifiyarsu. Ya mutsa fuska ta yi tana faman ga idanuwa ta ce, kana nufin wai a gidana za su zauna ka san gidana gidan maza ne a da wani lokaci ina busy wurin biya musu bukatar su hau kake tunanin za su iya samun kulawar da ta dace kuma na ji kace yaran suna fama da depression hada mai ciwon zuciya gaskiya ba karamar ɗawainiya ba ce kula da su ba zan iya ba komanda kada ka tursa samun ka san ina girmama ka saboda halaccinka a gare ni kallon mejo komanda ya yi hakan ya ba shi damar yi mata magana ba za mu takura miki ba amma kafin ki tafi ina so zan nuna miki hotunan yaran ki gansu miƙewa mejo yi daga saman kujerar da yake a zaune ya zagaya ta ɓangaren komanda ya juyo mata da laptop ɗin saitin fuskarta operating ɗin ta yi so hotunan sa angel ya buɗu daga kan hotonta ya fara nuna ma ummin america sunanta angel ya ambaci hakan yana kallanta da alamar mamaki akan fuskarta ta furta wow she is beautiful sai dai daga ganin bakinta za ta yi tsiwa ni kuma bana sha'awar yara masu masifa ta faɗa haɗi da ya mutsa fuska still murmushi ne akan fuskar mejo da Commander. hoton batul ya nuna mata sai da ta taɓa labanta kafin ta ce tana da kyau sai dai daga ganin fuskarta ba ta da masifa wannan ko yatsa aka sanya mata a baki ba za ta iya cizon sa ba ta ƙara maganar tana hora hanci hoto na gaba fuskar hanna ce ummin america ta ce har gwara yarinyar da ka wuce akan wannan ta cika sanyi daga gani babu kuzari a jikinta yanda take fayyace ɗabi'unsu kamar ta taɓa ganinsu ko da aka zo kan hoton farbin ya cika screen ɗin laptop ɗin da buɗar bakin ummi sai cewa ta yi yarinyar nan daga ganin kumatunta mayyar abinci ce zai yi wuya idan ba a same ta da shegen ci ba ni ba na son mutum mai ciye-ciye murmushin fuskar mejo da komanda sai kara faɗaɗa yake yi don ba karamin nishaɗi take ba su ba hoton jamima ya nuno mata waro ido waje ta yi hada sanya hannu ta dafa saman ƙirjinta mejo rukan wannan yarinyar ai sai likitan mahaukata shi kaɗai ne zai iya sarrafa ta ba dai ne ba <laughs> ni ina zan iya kula da ita daga ganin bakinta za ta yi tsiwa mejo yayi dariya tare da nuna hoton aziza shiru ta yi tana kare mata kallo kafin ta ɗago da ido ta kalli mejo sai naga kamar yan biyu ne ita da yarinyar da ka nuna min kafin ita sun yi kama mejo ya ce haka muke tsammani sai dai muna hasashen aziza ta fi jamima shekaru kamar yadda dan uwansu ya faɗa mana ya matsa fuska ummin amerika ta yi tana da kyau sai dai daga ganinta matsoraciya ce wannan ko tsawa na daka mata za ta iya tsakin fitsari a wando Gane da tsiwa ban san ya za mu kare da ita ba ta faɗa tana taɓe baki ta ce wai ya mata ne yaran ta yi tambayar tana kallon fuskar mejo akwai maza ya ba ta amsa a daidai kan hoton haris ya buɗe mata shi sunan shi haris shine yaron da komanda ya faɗa miki cewa yana fama da ciwon zuciya taɓe baki ta yi ni fa bana son namiji mai raunin zuciya daga gani ba yi da hayaniya ba laifi yana da kyan fata ga faɗi ta faɗi hakan ne saboda kasancewarta bakar fata tana son mutum mai duhun fata wuce hoton haris ya a daidai kan hoton javid ya dakata yana dubanta amma dai wannan yaron ɗan south korea ne ko mejo ya ce ba mu da tabbaci na ɗan ina ne duka yaran ba mu san wani jinsi ba ne sai dai sun faɗa mana cewa 'yan najeriya ne Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mu haɗu da kowa a kashi na gaba domin ku ji me za a ce akan Naufal kada ku manta da uwa uba idan aka zo kan dane shi mm mu haɗe dai a littafi na gaba kawai kuka kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin gurgugu zango na biyu wato middle step kashi na 37 ki hakuri ban ci dadin kalaman da Saratu ta furta miki ba ba yadda zan yi ne shi yasa ban dakatar da ita ba na san ranki ya bace, fotki daure cikin shekar kuka ta ce ba zan iya jurewa ba na gaji na gaji na gaji da irin wulakancin da suke yi mini sun tsane ni ba sa gani ganina